الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته na 29 july 2016 ya fi juma ko? a ga a cakatun littafin sharfa suna ya liman abi muhammad hassan ibn ali ibn khalafin barbahari نجاج جليا 329 زمان هجرانا دانا مجي تعليقات يونوي معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان شو بيالي امام البربهاري هو الشيخ فوزان وطاع اونز باوندي مقدمه ya zane jin ta'aliku ne ko? ga ya bukata da tabbata Allah ya shi na jan ya bukata da tabbata Allah ya shi na jan halitta bata na ko? a salatu ya ce ci ya mai ci nuna tabbata ya nade muhammad ta zanno yi ta sahadu shi bayan littafi na na manna albar albarbahari sun numa alhassan ibn ali ibn khalaf albarbahari a ba barbahar nau'i yoyon nau'i ya ci da shi na shafe je na ko an gama wujo ya ya ci da wucin ko kukun ya ci da wucin ga limamul barbahar wala ce yi sunan nan ne manko ya maza bai hana gilashin wunci katun da gimakanta ko ya gimakanta ya gimakanta makanta imam muhammadu shi yana ki alimamul murwasi na da zai shi biya ne umar je ilimi je sarawin waje dugun ilimi waje gbagubo waje ilimi aqida to ilimi kiwu da man wuce kwando ci shi sune littafi sharh sunna yana babi as-sunnatu babun nonon gayi ya koya na bi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wunji ga yana kpagu na ngayi yana manya su shi ajin a ga yanayi suna ngayi ma sabata an nabi sa sallam min kaulin au fi'ilin au takrir dole in ne bayan manya su shi hmm. amma yanayi kpaba abun nona wai diga hacin aga ma na ya kuna nabi sa sallam milamitu tuwa nabi ta sahabi shi to a salafu sali ja ci magwado babiyan aqida babiyan ibada babiyan fikiyo babiyan adabo babiyan tabiya yona yana ga ga kiyo sunna man ja ja tuye ya masalai fikiyo da to yi tafiyan aqida ko hmm. kya gan almasu alal ni. sunna yanzu shi shugu baba? sun noro ko e, a gane kawon mutaci yara mun wani yan nan na shi tun da hannun nan tun ya tun ba biyan a jin rajja ya fira ku dala na jaji kinan na jaji nan ta rafi da nan ko sashen masala jima tun e, ya tun ya bu alaga ya gwaka ko ko a ɗegaye ko ya bade manufan da mai jin wuce shanu general littafi ya sharhu suna littafi wani ga muhimmancin sarrafa mai amfani ne mine ne mai ke lagu ko da muhimmanci sarrafa da littafi ya fafayin ko hmm. da miliman kwajo amma dai za mu ci kwanda jike ji katun da alimamun da wasu yana ma'anin sharhu yana ɓaga sharhu ne ke bayani mun ji ga yabanin ga sharhu sunnati na da yi tafi da su dai dabanin wagon wuji sharaina ko waje fasara ya littafin da cina yana mai ɓaba abu kawai mun ce ga sharhu sunnati na kiyo energy ba wuya na bisa asalin kai da babiyan kaza babiyan kaza yan bidiyar shi lagwasu wani gawun ya jin bayani mu mun ji gari tafi da kayan za a sunnatu da ta da lagos cewa a ju shari'a nan a daga min fayin da na littafi da wani jaka ya ce akida wani aga yaga sunna misali a sunna abu da ke a sunna ya abdullahi ahmad ibn hanbal na ke a sunna ya al'asram na ke sharar sureti ka da halin sunnati wa jama'in lalikayi na a shaga mai ke yi littafin a kai da shiga al'iman ko a jafe ɗaya ne na shi da alaka bi a kai da yana ke sai bukharo na da babu da ba da bai kitabul iman ko sole waje bayani maji ga sukwai jimalayi ka yi maji ga littafi ya yi maji ga tushe ya yi ya yi kadara alkhairu ta shari'i a mai ke yi ya fi da shiga a shari'a ko kike dabu shari'a ya al'imamun ajirina a mai ke yi ga a tawhid ke kitabu tawhid ya ibn khuzaimana ko a ke yi ga al'aqida nga yana kaza ta bankura da mu mafi laji addini na wale ga sunan na ji bayani wale ga yi kakayi a mai na ji kwayo ne yanni ta hmm. e buga wala mashahata fil asma ko la mashahata fil istila hada ke da ne wa ganin gaji ke ngaje ngaje gani na ko hmm. ah amma ina ezaje jin karo gali na cajan ran alaƙidatu wata alaƙida da tauhidi nan wata istilahun nan a cajan ran a cajan ran istilahun alaƙi da ko istilahun ya tauhid a hudu dalilai wani bida alfur'ani wai kwanin bida sunna wani nole yi nan ko hmm. yana na wa ne zai daga jin karatu yana littafin ya fi don alusunnati wa jama'a masu da ilimin nan ya boye da shaga daidai babu ya ko goro coki mai a fi don shirafu dala joma ko eh, a yi gagaye yin daga ya ba gajeren jiya zai gbi shi mu ko mm. amma nígbà lè ẹgẹ̀ eré na wasu kún zango ṣíṣe agbì àti ẹgẹ̀ eré wọ́n ṣe zango ṣí mọ́ wọ́n jẹ karatun ìdájá hmm? adẹ́dàgbà tọ́gán jẹ̀rìdà ẹgbẹ̀ tó hmm. yẹn sí kada àti ọkà sí takàdé ọ̀tí rá àrí tàṣíká ẹgbọ́gbọ́ da ṣẹ́ka bèrè eré mẹ́ta ní ṣẹ̀gẹ̀ dáhùn àṣẹ àti rá àrí à ẹ̀yìn rí nàmọ́ àlùmọ́ jise su kakan wani faruwa ko? ainihin mm. ungwalar tsara ya gaskiya da jamanin tsakanin ba wugan wani yi ko? amma zanen shi ya e gagari din da na suku kunje ne manufa na dauna yawa e ga alaza shake ba bai na shaka ɗaya na sai goro na mu ko? Mm. a da mulhidu a zindiku a da zai taiku goro na a zai bidiya mai jona bata ga sunani ga islam shikenan kuma ga gbe su kuma ga na yawa na yawan musulmi yi ni musulmi yi ni ta cinye ba uwa daga hmm. to e eh, musulmi ji a jeni ni a sai ta ci akida wanjo akida na sa abin shi la ni na baya na yi kakayi da yana da su kwan lati na gawar kuro ne matan laya alaikum iz kuntum a'da'an fa'allafa baina kulubikum e pani na sako na pani ne yi makire ne sako ciyan bayan lamun wado kila sahabi shi a ci ajiyar ne na a kila sahabi shi a ci febe wado shi bayan a fiye da shi wani nan mun jiyan da ga yi layar e e na mummu da wasu da akida amma can da bayan matsala ya fiki na shi yi ijtihadu nan na dalili lawanan dole na wa lata fi gani gari mai kirkira na ma ala dawa biya ta bane matsala ya ijtihadu amma can da ba ba biya qida an ga sako da su ne da ga sako da sunna kan ko hmm. da ga sako ibe kan san kan san da gan aya wancan wani kemnin gwayajin fasara na dauna ko mm. zanaga kaza ce ta ɓata ya dai yi ni indi ne mafuwa da tu da ko mm. Mm. wa shi yau shi na ala an ala kwace ba ko? zai wa gan musulmi yayi ni yanan goya kayan jimiyar janin ala akida ta zu hmm. ko hmm. akida na tuci bebe yin amma lacha biyu ya alato ita niketi ko hmm. a jibuta ceci bogi alamata a muhammadu bogi a gali a muhammadu bama cin da bama ga da yi jabe da tsosa ko gangani ga wuni na ga ala musulmi ci ga jannin abe ki aga da niyan gaskiya nan amma ga yi na shiga suku ne mamaki na dagunan ajin a fili, ce ya ga zane ga ke ga shiga da lagwa sun tauhidi ne a cajin ga ganin zanen wani zage kafiri zanen wani lamusulmi ga zanen hanyar zanen ikafi zagba koyi na wani da na wani da nga ya shishe da gufo ga wayo ga wayo sharus na ta albar ba har wayo tutun tariya kwaji ga na ko ba ma fi yau zan da ce kashi a ji wuce ce la'azna to shi ta ga raga wuce da gufo gufo je ga wayo na wayo sharus na ta albar ba har tutun tariya sheik fazani ga to iya ga ga wa e ya ji e. yayi ne ya ga ta yi lagashi ya shi ne da ya ni ta a kira wani ba na yana na kira ga yi ni da ga agu ya ba su kuma lati daga lafi ayyada ka bi nasiri wa bin mumini ne ga yi to yi na tuwo su ma bi nasara yin to mumini shi nan wa allafa baina him wa an fakta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakin allah allafa bainahum wa azizun hakim sakwai ba shi laiwa doshi da waga dukiya ne ɗaya cikin bukata na wu ya ci wa layin gba alawun shi wa doshi wa doshi amma sakwata layin gba shi wa shi sai ya ce wa kuro ne matalla ya laifi in kuntu ma da fa bai na kuro zuki e pani mana to ya ci jiya ya na fayili na ya sakwata ya gba alawun wa doshi fa ya cafe ya fi giyan wa kuntum ala shafa hufratin minan nari ya mai ya fi ya tsoba na ya dana misan liyani fa'an kaza kumina sa kwace ya gagwa ka zalika yi bayinun lawu lakum ayati na ta tahtadun an ni ga sakwai a ayu jiya ya goya laide ba wo eh da bona la za an yi ja ci ga guta ci goro na sai a ci da wani na tuci be da yi wa ma sanna min qablika illa rasulin ko wa ma sanna min qablika min rasulin illa nuhi da ya na wula ilaha illa ana fa'abudu ada tuci na tutuka nuna sai na yawa jiyu gara jibuta zando matsayin gugina ta ce wa an na zai umartu kuma umartan wa'ida fa'ana rabukun fattakun al'ummayin na al'ummar ne wanda gari sai ce ya sunami sai ci gogi sai ce lati na gan inna hadhi ummatukum ummatan wahida wa anna rabbukum fa'budun ya bago wa ji. na a gatan musulmi ga ajiyar nina ta gaji buta ce ci ne gudu ga mai annawa yadda na ma gaji buta a ci mai ce canu yin yi ci zalika bi an nan lahuwal haku wa an na mayar una min duniyi huwal batin na malaga ce ci ya tun gaskiya na ma gaji buta a ci mai ce canu yin yi ciwo wa an nan lahuwal aliyu alkabir na ga yana la musulmi ci ga nina a da ke ga da gaskiya ne ya bugo zai jige yau ne ya bugo ala kida ta zu ko mm. amma iya gangani bai gani bai fi faye inda shi muka ganda musulunci umarjan bo zamani ya nabi ya lawa cici a ji musulunci sun na nabi sa sallan jina na ga ala musulmi shi shiga gu na ga yi na salafu shi kwanan da albar bahari da zai ji juniya na cika littafin na jina ko mm. kaku na fitina biya tsamina gigan kirkiri ci biya tsamina igbin shi ci biya tsamina a kalitafin ya akida na shi na shi ɗaya eh, jin bayani ya na shi sunna na na na yusa sallam ta ci gobe sa'adu shi na da ya mafari shi na na ga na ragwa sunan ga gagwa na ga fanci oluwa na gajin halaka na annabi sa alaihi wasallam da taraktukum alal ba lailu ha hari hariha ko ne ya ta ce kwayan boro na tiyana ya shu wa gai gidin Allah subhanahu wataala gan al isa ya'isa allazina kafaru min dinikum fala tafshawhum wakhshawni yinan na bai jaji kafirci na aka wunawa bai lamarin addini ya yi bagwai ga su damar su ne mace ce al-yawma akmaltu lakum dinakum yinan na ne addini gumiyaye wa atmamtu alaikum ni'mati mani malada yanzu radiyatu lakum dina mai da jiga addini musulunci gayi addini na addini na nan na la kalmar musulmi ga guna amma yanzu du gagan najtami'u ala mattafaqna alayhi wa yu'azziru ba'duna ba'dan fi fi fihi yiligu ta ne ga da yake fa ku ci wani Yi yimi bawo zuriya da yi ya ci ne ga jiki nan ga da can da ba ci wani wale na ka'idan hizbiyu na ji na nan zane na ganin da ya san riban nan mm. ga ganin lu'a mm. ili gun ko mm. ta ci ne ga da ki nan ga ji daidai bai da shi ci wani yimi jiwa shi na fiya ta ci ne ga da can da ba na ya bukata ilami tuboron na su rai daidai ko mm. ngole chef ozan ga na mini mposi wudo abe ke tilafu na ga ya ti don amma tilafu na ga fike ko masal fikiyo mai masal listi hadi anan lawo mm. a doto sun ele wali ne lami tu dalili ashi kan mm. ga to litafi sai fahimta na za ila Allah war rasul e e ya ga da cin bai amma fi ikhtilafu ya fi kiwu ko na wajen yin dalilin dokin lawonin ngwayon ga musulmi sha nga malawa ne ga zane maza bai malikiya zane maza bai shafiya zane maza bai hanafiya zane maza bai hanbaliya zane maza bai zagiriya to sun a saujimi to sun ya ji sallah gani to sun ya fi azun gani to sun ya wa karatu mai doshi ya wa ilimi gani mai doshi ya wa kibo masailun na son wuce masailul fikiya na ma indoci shi wala mahalu ya shi hadu ko na ma kake ci gbangbagan ci na suku a sa da bayani jibe sai ga ga yabo na zakaza kaza to mutane mu mai legan yawanci ula da dalili na suku musu suma hmm. abai da Nawa ne a da dabo zanuwaci shafi'iya zanuwaci hambaliya ko? Hmm. Amma mun can da bayan wuce yi ji can da bayan da sakani a da sunan da rafira ko can da ba sakani a da sunan kadariya khawarij murji'a jabriya asha'ira maturidiyya salimiyya eh, shirat da sauransu can da bayan wuce da sakani no hmm? wale gan can da bayan mazhabi shi wale gan ga masali shi ta da ta fi biyo na wajen lawal na da yi ci malu ya bayan dalilin na kunan problem ta hmm. baki ba ke da yi ni to hanabila to shafiya to malikiya to hanafiya da kira yi ni ko hmm. ozo zai ji lami to ana da zai fita shawar ne rawa sun da ci kayan hmm. adda zahir wuce fi a mada fi hanafiya mada fi shafiya mada fi malikiya ko a cewa maza bai malikiya mu yi jin amma wa zaura a shari'a kira shari'a mu yi jin al'alima ibn abul hasan al'ashari imam imam maliki bu maliki ya riki so ya ji islam to a kidan imam maliki muna hmm? hmm. ko ya rashi shi ma ga ga shafi iya mu ya jo amma a kai da dai ma turidi ya mu ya jo ga riki ci don hmm? ko ya ga ga ya mu ya jo fiki wo ko amma amma a kaida su kuma shari'a wani ne allah kiyaye nawa dai na gan wunji mini wunje ba imamun da je ba ya fi kyau amma ya ba a kaida wani aliya ba nawa ne zane ji a ya ga zane ji a mutum wuce sha ebe wani amito a yin doce amma aliya ba yin doce aliya ba a kaida ko na da mini yana lamari ta mulbar barbahari nan a kali ta fi je ya ya ku goro nun gwaye zaga mitu kili ta fi ya ce ci ga suna ya ne sa salli da ba wani asalafu salu shi na musulmi ja dazan ta ya ci ubo na na magadan ni na siya jiya ya ci to tuci to lita ta fi to mai musulmi to general musulmi shi. Ngole da lamari nga fi yana so nan ko hmm. amma a jin bayani ya zasha a rita shiga gi wato mu'allafati dana alhamdulillah hujjansa kuma da na wali ya halika man halaka an bayyana cewa yahya man hayya an bayyana hmm. an ga jin halaka nan mun ji halaka wuta sai ya bayani jiyu an ga ake jira rayuwa ta alamin tuba wani sukun da bayani ya ce yake bo a bayani jiyu الإمام البربهاري قال الحمد لله الذي هدانا للإسلام يجي أبونا تشيكي ما يقول بعد عشان مسلم شنا ومن علينا به أمامي مجيع بعدين يا مسلم شنا وأخرجنا في خير أمتي وما يلاتي يا دال أمنا ونقدي على خير قونا فنسأله التوفيق يبدأ واجب سكوي لما يحب ويرضى lo bayana su ya ce wa mai daji da yi yana wal ma ya yakrahu wa ya yaskhatu yi mai ba da sako sako gwali yutsa daga bayana su ya na lagu ko su ya ce maji fushi gangani da yi na ko wale manta littafi ca da ya gwaji ya sako ya bu wulan mutu suna ya nabi sallallahu alaihi wasallam ya bu na nabi sallallahu alaihi wasallam wajin ya bu ya su ya ce majin daji ya su ya cikin noman jima'a da ya ji aga kata ta fi aja ta bismillahir rahmanir rahim e a asal qur'ani ba nan muji jiga alhamdulillah rabbil alamin gancin ran su yabo kibo a san nabi sallallahu alaihi wasallam ye mana alhamdu ai jami'ul mahamid bo bata mu tabbatu ya soko ya e ji da bata shin wa bata mu tabbatu ya soko to sunne ya ce ci to sifati ya ce ci adiyana gudana ko jallu bida alkur'anu ga alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim ko ya bata tabbata Allah ta jali ta bata ne tsura mai ciyegu kun ga alhamdulillah da zai khalaqa samawati wal ardi wa ja'ala adh-dhulumati wan nur yije ba ce ne jali ta yasa magan da yake ba jali ta yan baji ko gangani bi aske na kun ga alhamdulillah ce jali ta ko hmm. man ce ce ci ba da musulunci hmm. ko ko sai ce ruba da abu musulunci ya bayin na dina inda Allahi al-islam lalle a dina ba su kun gayi musulunci wa bai fita gara al-islam idinin fanayi kubala miri uza na gada wasan adilocin maji musulunci na abu ya guwa annabi ga alayhi salam an ta shahada Allah ya Allah wa anna da rasulullah wa kan salati wa ita zakatu wa sawm ramadan wa hajjil al-bayt wa li arkan islam ga dike ne ga dona ne sai ci makai wa tun daga Baji ko ji ake zan mai ci fiye yo zan mai ci yahudi zan mai ci nasara ko zan mai ci majusi zan mai ci sanawiya zan mai ci kucin wa zan mai ci takun wa zan mai ci kabarin wa zan mai ci gidi wa zan mai ci tsawon sai ci ga dawa. wace ji na ɓata wace ji musulunci ni masu kwanci ya zaune waje ba ya sokonin yau ku yau ne ga zarar bilalami na jihari ta ɓata na ma'anin sanan mulki unce ya tasarrufi al'alami na ma ngayi ya tuna jihari ta ɓata na wani alkhaliku gaye wani al'alami na gayen doro na jisoci na ko? ba no jiga je ba so ko na wi ba lo musulunci nan go le ni ma wuci ko inna na sai ya aliyo makmaltu alaikum aliyo makmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'amati wa radiyatu lakum al-islam dinan go ala mini ni ma na sai ta gumi na musulunci da bu Allah subhanahu ta'ala ya kul bi fadlillahi wa wa bi rahmatihi faliku fa bi dhalika falyafrahu ga bi fadlillahi ya ce ci bi rama ya ce ci unga a fayin gbon wani ne lauga falalayen ce ca bagai musulunci rama ba magai alkur'ani ya bugo biya musulunci biya alkur'ani gai zafayin mu wani na itirafu yau gan ba wuna so yake jawo shi musulmi na wajen ba sako ko mm. na falala sako na sako ya jiya zana na nan ebe na waga tuba ba ya musulunci kan gawa lo alijannan ngama la igina ajina jaga alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah da ba ije boyo ko na wi banan ka gan ko ka so ko na wi banan ya fi zane je ba wuna ya buga yanzu gabe fari yanzu hmm. gabe cinye ne ko yanzu gabe fi wa gboro gboraji wolo tukiri ki wa sallaji wa azunfe wa zakawa wa qur'ani ku fiki wa hadisi ku fiki wa da haji wa ji azikaru wa ji kaza wa ba su ku ga ungwa hmm. ko hmm. no ne za panji za gburu gure panji aga tukiri kilo aga tukiri kilo ajin suke daɗe su ko ɗaya e suna su na rajo su ko bai ga ungwa mu hmm. yi mashi nan ya tunayye lo na wuce to wajen a ca ba zaɓan turwa ko ni ba yaji fake ne ga mm, gaskiya mu ba dai sai ce wa za tu zaku an fusa ku ɗaya gali kita ce ma wuwa alamu bi mani taka ya bane ya gbaza an gina wale da hannun nan girman kai ya yele ya zufi litiu sata ya zufi fiye ya zufi waishe ko hmm. ebe shugbo cika yana ibe ne ushe egbe ga wani yau sai zai tukwa gusa nan illa man atallah bi qalbin salim malum jiga wa man na alaina bi fa kuma ni ma fa kuma da ta jiya ina wani area ta na sai jiya ba ga musulunci to ko la ni ma musulunci la da na bauna role to zane sa ko wa na to zane sa ko na wa bu ya aziki amma sakwai la'imani da bawi da musulunci ya za sai zai ce ci gai da boye da kaune ya nan sai wa raja na fi khairi ummati sa kuma yi la'atiya daga al'umma ne da alkhairi ganin ga al'umma na muhammadu sai ci ga kuntum khaira ummatin su ta amuru na bil marufi ga al'umma ne da alkhairi ga ci la'atiya za a gida ya ji forbatun guri ko wani ne al'umma ba wani a jama'a khaira ummati ukhrijat lin nasi wani al'umma na da daga fatan gaa al'umma nan Muhammad sallallahu alaihi wasallam eh zaje ku goro ko eh jihad eh laili mu zaje eh baza ide alheri ko wani ukun kya ga gawa da jika to tun mulutumi kawai ha waga jika to wace asin lobi ya ni nike ji kokar wajen bayani a zanen shi zanen shi wajen ba hu waga ili ne wace ba ga da kai da wace ba wai zayo ne kuna su ko waje foro bai tun guri ka waya tun dede wato fa nas'alu tawfiqa lima yuhibbu wa yarda ye ba be so ko so ku ji da cewa so ku ji ba dai lo bai na tsaye cewa mai da ji bai ne e zai ba be so ko un lawo bi ci un lawo ya bi cikin ki ko ɗaba hmm. kiwo kawo gaƙi ga gaskiya da nan wacce malotun ya gaskiye wacce da kai da ya gaskiye ga nole to sun wanda dai wala jihajjali yanin ga shi shogawa ba duwa ma ya buwan na zangote ratun wuru ɓata lokami jani nan wabe biyu hmm. gama na anabi ya muka libal kulubi sabit talbi ala dinika ya wato ne je gbangba na so kwaye gbami labi tabi la beji kini abitin la kini ai gbami la kini tace adini owo anabi ibrahim alayhi salam mai khalilullah ina gawa junubuni wa baniya an nabuda al-asnam sako ɗin ya tomi to ya gimi shi ne ya jibuta ya kutina rabbi inna hunna dalla kasiran minan nasi ya wace ce kucin na shi alita yi sarauni anabi ibrahim ya suna ci tacu ebo na kandoro na imani za an jige biye nan ngo shu su dunga fayi ya fiti na afe beli ga fayi ya soku ya bi cikin ɗe ngo ga fayi ya soku azu ba wuge ngo ba du ga fayi ya soku gan ngo ba duga fayan wasu da ya fitina wasu da ya yi wasu da ya zuru ɓoya ga ma ya karahu wa ya fa mai ke ba da wasu ku daga bayan na sakwai e wani sakuji ba dai yi lo bayan na sakwai e to akida ne da sauransu da akwai goro na gani daidai da suna ya bi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana mm, fushi al-imam al ga yi ilamu idibibe annal islam huwa sunna ke dai musulunci gayi sunna wa sunnatu hiya islamu sunna to gayi musulunci wala yaqumu ahaduhuma illa bil akhar ne ne ma jikini a sai da baci ma'anu da eh, ya yi ilam da bidiyar na kalimar na a gunga ya bayar zula ala muhimmanci a yaza ko? Hmm. ngole ga cewa bibe na ngole kalimar yi ilam e be ya boki bu ya e zula muhimmanci ya gane wa game da nan take note be shi tukpa fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbika yau ga da bai wajibu ta bi gaske na sai Allah ma ba gafara zunubi yayi ko mane da ke mane la ilaha illa mane la ilaha illallah sai ga yi ilmu an Allah da liqab wa an Allah ghafurun rahim ikdo ga ce ci mutan zaɓo ce ci mai fadi da mai guyeza wani ebe kalima yi ilam kwai ilam ya bu muhimmanci ubu ba na riga al-islam huwa sunna wa sunnatu hiya al-islam musulunci ga yi sunna sunna to ga yi musulunci wani yana wai bana musulunci ga ya ku na nabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam un gangani bai yi na tuci kpata ya da bai yi na ya musulunci ko mm. balki su ga wa aslamtu ma sulaimana li rabbil alamin قال الحواريون كأنبي فقمن أنصار إلى الله حواري نجد نحن أنصار الله فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيدنا الذين كفروا على عدوين فأصبحوا ظاهرين كون؟ ya buga musulunci ga yaje ba da ya sako buji da ya na tuci in gabe gangani da yi ne Allah subhanahu wa ta'ala wa shari'a shi ko hmm. na ja na bar fashi bai na da lokaci da wani ga expire ne amma aluma amma ne yusa a sunan ce shi tutu na zuku ce ce a tuwa na dindo ci biyar zuma ya ne muhammadu bai bago shari'a ne muhammadu wa mai ya bata ke ya tofa boko tofa duku tofa zuru to za ci ko to zaci ten yi to baji to nda zagi to tsofo to fuwa to za zanji to jenu ba ta yi ji wani kulli ajalin kitab yamqu Allahu ma yasha wa yuthbitu wa indahu umul kitab da buga musuluncin ga na tuci ga bayanan ya ce a ji dawa ga kwai goro iza ja wa ilimin wangi a malutu gangani duri tuci dondo da zamani ko ila adina fahum huda ko ila samuda fahum saliha ko ila madina fahum shu'aiba ko no ne ba ka za annabi ne ji ku kwasu da ba jama'a shi amma daga jama'a gai za ya budulla malakum min ilahin ghairu so da na ji ma da annabi muhammadu ya ji musulmi ko hmm. annabi allah ne tu ba wuya annabi sallallahu alaihi wasallam wace ne ga wuge bukata yin imaji da annabi ya naza nan jiki a wuji musulmi zama ka ga shi bai ga addini annabi muhammadu zana lutu ga kawai ne biyo balarabe shi wujin hayanin kuma ji ba ni wani zane jiki ya zane ji musulmi ba ni jito wasu na tuhiyar islam musulmi ga musulunci wani ya riƙe da tsakanin ba wala ya kuma ahaduhuma illa bil akhar ni a giki na sai ba ci ma'ana musulunci a giki sai suna suna ma sai musulunci na gashi shigan ya ji musulunci amma waje ba wa nan Muhammadu wala mutuwa nan ina na ne gashi shi mu ci gaba wa nan Muhammadu wala mutu amma waje nan le nan ina kai nan mamadu wala mutuwa wannan aje da ngo ci a aka shi yobe na aja ji na aja ga a ya adini ne a da ya study ya adini yi je na ji ga ta o da ga je wani ga ya ta ce ji lole kaza ga kirki ji umaji ma ji ba muhammadu ya kirki wuce na wuce na so kwakwa kuma wa na an tukbala minu sadaqatu illa nawmi kafaru billahi kafirin wani be ce ci rafa mina sunnati lafa mina sunnati sai la ba ne bi kuzuni goda mini ya suna lozumin jama'a lozumin ya jama'a muslimi faman ragiba ghayra sunnati faman ragiba ghayra jama'ati zane ga fan malami to a jama'a wa fara ka ha wuce ma gadiyo ina fakad khala'a ribqatul islam min unuqihi ko hmm. egbe musulunci na dan kurubun azu wa kana dallan mudillan zanne mun gaji mu jisa shi kiwa ga wayo na famina sunnati da zumun jama'a wata wanda mini ya sonoji da zumun ya jama'a ko wani wa ga dani ga musulunci ga suna suna su ga musulunci ko wato min uci wato mini sun sunna ganci zugu wala go sun aljama'a ma'ana dambe jama'in musulmi jama'a musulmi ta ce goro nan amma jama'a na yi jiji ina ma alamitu na maji goro nan a anu idan ya gun jije ji idan ya gun jije na alo musulunci ba na idan ya jiye ko na ji tsara a shi na wani ba wani anan muhammadu ba a soci wuyi sun na wani a lamitu anu a jama'a ne kpaba abin nan gai alul haƙi ya zai gaskiya shi majiga dole ala dokun ajija hmm? kawai ga igboji amitu gaskiya wato gbojin shiga ijeba ni da wani gama na zamani ma fara ga a ga jama'a za mu shiga abu hamza sukari un ga jama'a ba lalima abu hamza sukari wai zaini kila wa mi tuna e na ne muhammadu bai sahabi shi la mi tuna ko mhm. mana amitu gaskiya bai za gaskiya shi yawan kuno ma'a sadiki yan dinga wale nan wai gaba wasu kun amitu a jama'a o maliki mu o mali a jama'a ba mu visual duniya a jama'a da shi guje shi da shi eh ana wai nufi ne ke a annabi bai su haji shi ya alaikun bai sun da ce wasu wa sunnati kula fa'in rashidin ko yayyadu allahi ma jama'a yala ta zalu taifatu min ummati zahirin alal haqqi la yadru man khalafu wala man khazalahum hatta ya ce amul la wa hum kazalika ibu ga zuga shugan wani sallah ya jami'a wani sallah ya juma'a wani sallah ya iriya wani wazu da zajiya wani ji kaza kaza bai ngole na zanna mukhalifu lil jama'ati hmm. ko da gen da ki wacha musulmi ji yanzu ku babu gandondo ngole wace le ga ta kirki ya wala ngole zanna mukhalifu lil jama'a ko ya zaɓi ngawai alu sunnati wal jama'a to iraki to shamu to yammanbu ko to tabariyo to tabaristanbu to basra to kufo to afirka to nigeria ɓata ya ga ike ya ga iri ne ego ewe ki bo ebo na asali ni bo la na ti o zando ro da saka sabi mi awa wa fa man rajiba gaira jama'a faraka fa kad khala rikatul islam min unuti ngaza ngani hadisi ga man faraka jama'a kai da shibrin fakar khalarin kwatar islamin unuqi an ga gabe jama'a ka gwandani na wani ya gbayin musulunci a jin koro yin zanen wani ya wa idun ci ko da na ewu na wun ci ko da na wani yana ko bi ga alaikum bin jama'a fa inna yada allahi alil jama'a ya kwasa a jama'a bane ya gwaya ce ci mutakin jama'a bu na bi sa sallam ya labari ga uzaifa ta yaman ko mm. wuyu labari ya ce na jabe je fiti na jiyani da diga kaka yana na da agungan talzam jama'atar musulmi na wa imamahu allah ban jama'a musulmi gangani bi sai da shi cayi shi fauza ni ga jama'a ya yi daidai ya gube lamar ya mafari mana jiwon ya alkur'ani gangani da sunna kunji ga maza bayan zakazan ko ya ga ya zakazan ko littafi kazan ma jin ita iya e na so e ga so ko betu gana ya ya ba ci a da ya doshi ci na yin musulmi na na fi shazo ko hmm. wa ya e ji na gato to ya jama'a babu kiyayen babu yin imamu na ga malawa ga mu ga faga talzamu jama'atal musulmi na imamu hmm. wato kaga ga jama'a madai imamu su ko ga ta ta ziltil kalfira a gabe fira kunci bayani hmm. mana gabe kungiyanci ji hmm. ga sheyi mai danan ma'aliyu ba kungiya yi danan ma'aliyu ba kaza yi danan ma'aliyu ba ta yi na wajen dalil da na alkurano da su ne wale ba na waga waje na su kuma tushen wana wale na zane labe hmm. da nan wale ga shi shi odami tu zai jani alkurano da su ne ba na mu ko wadda sun wala mituza da sharafi gan mana jaya alkur'anu da sun da gane mana jiya salafu salihu shi amma dai da shi ne musulmi ne kudu hundikin ko hmm. na fe shazuna ko hmm. ebon adi addini a sai bai jama'a ma adi jama'a sai bai imamu imam ma adi sai bai san wata ko amma na ga wala mai wato da shi ne ga wala mai wato da shi ne doro ba sai da ga shiga ga waje ma da alkur'an da suna ba na gala mutumin ba goma lati a tali li makhluqin bi ma fiyati al khaliq wala inna na da mu wallahu ya zo gabe ji fil ara'i wal mukhalifati shi jiran biya na ya ba ne da dike gabe shuzuzu aga sha ta ba aya ba hadisi wa gafi fi adini ne zagi jujubo lon gibaro wani shazu ga yin nan ko gan ya zo jin yin gogun yin gan yau ne yin nan ko ko gan aramu wani da shazu tukpa ne a jujin zage tukpa ne wani shazu ga yin nan ko ko gan akwai da nuka ya akwai da biye ka akwai da kaza kaza ga wani mana jin alusun da wasu ga gani ne wani shazu ga yin nan ga da shuzuzu ga gaza ko ji gane ko wal mukhalafat ganda ya gane shi halle ga annabi Muhammadu ba ne ganda ga irin wuce ga ko wale ga biyan na ga wale to zanne ga di luzumiya jama'a musulmi jo ne tatiya idin ba ne ba ne khala rikatul islam min unuki ne al'ada yan balarabi ko hmm. agalla nan gishi aje le gbe dan kuro ẹbú bí adìkí mọ ẹbú àbí àgà mọ a ẹbú àbí àyà mọ kọ ẹbú kuma ma kún dúnú bí àgbẹ̀ tí wọ́n jì mí ní àgọ́ mụ. so ẹ̀gbọ́n ṣìnẹ́jẹ́ ládánná yí ìkòrò bẹ̀rẹ̀ náà sókún ẹ̀gbọ́n ní ẹ̀dẹ́wọ̀n ẹ̀dìkí náà na kọntrol yún náà. so aliyu sa sallam ca jama'in musulmi la'asar lamarin nan wọ́n ní ọ̀gọ́tọ̀ jama'a náà yẹ́ dé bìkí a ni ko na gwata daga alaka wani gato wa na dolan mudillan zane magajin magashi mu gashi da ne jira shi ne mana gaji bai ci ta ci mafi ke jira shi sai shi wọn bai shafi ke da min ba di ma bayyana lawul huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minina nuwalli ma tawalla nisfu ja na sa'at masu na ajiye bai tuce ba ba wa tu layu na ma mi ya kwan da ya ji mumi ni shani mi gu ya yi mu biya ne wani otu ne ya ce ba zanen mai ne ya ji annan masu hati masu yara ba na ba barbari ga kala a rikotar islamin unike wa kana dolan mudillan nan wani ga wagaga za wuce hajiri daniyari it depend ebo na lembayan musulunci da lembayan sun da wuce zan zanu ce ne uji na guwa su musulunci zan ce ne na muji na uji na wujo musulunci na is tied to ya ji kakayi amma an ga wani ya zule ne jama'atun musulmi ba yanzu fi ga shi zuzula kawali yanzu fi ga yanayi ba wani a nemi a sallar bane yanzu fi ga bidiya yanzu lamu tuye tuye ya gwa yana bayani wanda ya zai la'adi ya zama fi giza shi nga ke mini zai di alkhairi ga tace ya sunna jonin a ga manya jonin zai ji sheri ga tace yan bidiya jonin ga manya jonin ya baki manya wacce gai progress a gai jike a gai tsakiya bai jiyo a ce lujia kayi da decodification yau jiya da ke lamito ga malaja munu safuwa ne jihar bunu jira'ami bishir bunu giyas limirisi abu masu maturidi su mamatu ko? Eh, shaitanu tak eh, ibn sina abu nasir farabi abu hayani tauhidi fata zane shi e zai gishi nan ɗago e kibu zane bidiya nga abe jini fi jebu zane shi ya e jeje nga abe ji fi jebu a na nan muhammadu nga abe ji gwafi nga a fi kuma ya tun jeje na faru da lalata min hati ra'ihi lakin nasarna kur'ani qur'ani zawunci shi ade gituzuma ebo wawa gwera ya bu ama alu sunna ina lagwa suna kiyo ina alkur'ani be gangani da yinan ko ji gane ako ba hmm. le ga kin ba ba ni Muhammad Yusufu da ko ne jala mi tuna ga zama Jaiman al e ko ne jala mi tuna ga dono sai da kutu be ko ne jala mi tuna ga zama asalul banna ko ne jala mi tuna zane ba ta ci shi ji ja so yi mu ewa kibo ene ja preach na fi usulu dini ko aqida ona wani kiyo muhammadu ba wa malam yakun fi asrihim muta'arafan wa ja'a bihi man ba'da ruda bal zujir yana ake zamani anabi ya dan ba ci be biyu zumu gona a ga anya da su zamuci wal ilmu inda Allah subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk Hello. Uh,